اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودي دلن إشرين دبيو قوة قوم شاتا وتن بالكيدة daga hijiran annabi Muhammad sallallahu dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku. Allah ta'ala muke roƙo ya yi mana dace na duniya da lahira don sarkin sunayensa. muna nan dai kamar yadda Muhammad bin Abdulwahab e ba cewar yin haƙuri a kan cutuwa musamman wajen ilimi. Asabaru ala al'aza fil ilmi ku, ta inda mun ci da dama ainihin inda Muhammadu Hassan yake zuwa shirki za mu tashi a ƙasa sabari. Kashe-kashen wannan haƙuri. Haƙuri kamar da yadda aka ji shi to yana da bangare bangare Allah ka ba mu haƙuri ta'arifu sabari kama zakarna huwa habsun nafsi an jaza'i wa habsul lisani an tashakki wa habsul jawari an ma'asi hada huwa sabar ta'arifi mai sauƙi sai da wurin aiki zai zama da wahala haƙuri dai kamar yadda malaman addini suka fassara shi shine mutum ya turke ransa daga raki aljaza wa habsul lisani mutum ya tsare harshensa an tashakki daga koke-koke ba ni da kaza ba ni da kaza ko ni kaza ne ko ni kaza ne mutum ya yi haƙuri in Allah ya doro maka abu ba mai warware maka sai Allah nan wa habsul jawarihi anil ma'asi da turke gaɓaɓuwa daga sabo to wannan kam duk ɗalibi na ilimi in dai ba shi don yi ta ba ya zama dole mutum ya haddace wannan duk inda aka ce maka mai hakuri ka san mai hakuri duk yayin da ka tuno haƙuri abin da za ka tuno shi kenan wannan shine hakuri a musulunci muna iya yin mutum ya turke ransa daga karaya ya turke ransa da harshensa ko daga koke-koke mutane ba su suke tsora mutane halin da ake ciki ba wani abu ne muƙaddari da ya zo a koma ga Allah zai warware komai sannan da turkewa da babuwa daga sabon Allah ai ko ba rike larabcin ba hausan ya rigu ko nuna wanda na ga dama eh ko wanda ke damuna da tambaya dama ba eh irin eh, na ranar to bari in bari wannan bai da wahala sai ai gobe sai sati mai zuwa sati mai zuwa lokacin da na fuskanci an manta sai ce to tukuna yau ba za a yi karatu ba sai an fassara min mai hakuri, ko in ba ka ba daga nan kowa ma ya tafi huta an daina karatu tunda ba rikewa ake ba kayan littafin ake masha Allah wa min huna malam ita daga nan yuqsamu ilman da'ul yaqsimu ulama'una sabara من الناحية الإصلاحية إلى ثلاثة أقسام أي دجنني malamanmu na musulunci ke kakkasa haƙuri daga ɓangaren wannan ta'arifi na istilahi ta'arifi na malaman tauhidi ya zuwa kashe uku Za su kaman haka sabarun ala fa'ati aw sabarun ala ma'amuri duk ɗaya ne yin haƙuri akan yin da'a ko a ce yin haƙuri akan umarnin da aka bada a yi wa sabaru anil ma'asiyati mutum ya haƙuri daga sabon Allah sabon Allah na da daɗi mutum zai daure ya bari aw sabr anil mahduri ko kuma yin haƙuri daga haram wa sabar anil bala'i haƙuri daga jarrabawa aw sabarun alal makaduri ko mutum ya yi haƙuri akan kaddara Allah ya tsora mutum kaddara dole mutum rungumi kaddara kada ya makalawa wani ina su ne kashe-kashen haƙuri ainihin guda uku haƙuri akan da'a haƙuri kan barin sabon Allah haƙuri akan wata jarrabawa da ta samu mutum wa hadihil al-aqsam wa'annan kashe-kashe قد جمعتها آيات في كتاب الله جل وعلا wasu ayoyi da dama sun tattara su a cikin littafin Allah mai girma da ɗaukaka. Ka ƙaulihi ta'ala, ko? Ya me? Ya bunayya, aqimi salata wa amur bil ma'rufi wan anil munkar. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور سورة لقمان آية تشابكوي inda lukumanu ike ba mu a ɗansa tarbiyya kai ka ce na bahaushe ya zaunar da shi a gabansa ina ya bunayya ya ɗana bai kira shi da sunansa ba sai kira shi da irin wani suna na jin kai ka san kowane yaro ka zama ka ce ɗana ba haka i kamata kai ba to sai ya jinjina maka ballanta na shi wannan uban gaske ne ko ba ɗan gaske ne ba a ce tsofai tsofai da ka san aiki haba ɗana haba ɗana gaskai haka to sai ya tsaya ya kalle ka ya ce ba ka bar ni da su ce a'a ka yi haƙuri kakkai za ka gaya ya bari to ballanta na ce kai ka haife shi ya bunayya aqimi salata ka dinga tsaye da sallah kullum ka ga wannan hakuri akan da'a kenan a dinga tsaye da sallah sallah na sai mun yi da gaske in ba haka ba shi da sai hana mutum yi da a su asubahi ko dai da wani abu mutum yi hawan shi wani abu da ya sa a gaba sai ka ga ya kafa zuwa yi sallah a iya kuri kan sallah wa amur bil ma'arufi ka ci gaba da umarni da kyakkyawan aiki kowa ya isar da sako kowa ya yi kokari in ka ga ga aikin alheri ya taso mutane sun ji ka sa su su yi bayan kai kana kan yi lokacin sallah ya kaji an kira sallah ka kwankwasa mutane wane wane an kira sallah ko da misalin kuna gidan haya yau ga wata ni'ima wani lokaci talauci ni'ima ne kuna zaune kun kai ku goma gida shi aka kira sallah sai ka buga wannan ƙofa kwankwankwan malam an kira sallah kwankwankwan jama'an ɗakin nan an kira sallah kada ka ce ka je ka buga wani wuta shi sai kai malam ramin ka tarbannawa daban sai ka yi haƙuri alaba da haƙuri sai na ga kai ɗan uwana ne musulmi kaza kaza kai in dai da khilafi kake za a karɓa amma ka kun fasa mutum ko ba kada kana ce mutum ya dinga bacci mutum ya dinga bacci bai san an kira sanna ba me haka to wannan gobe ka zo ka sake buga masa kofa wulakanta shi kai amma ka buga masa kofa wani an kira sallah wa amur bil ma'ruf wa nha anil munkar ka hana ayyukan ki yanzu ka ga misalin wani ya bude menene gem din nan me tv gem kuke ce masa ko wane ne gem ya zo ya bude ya hana ya zuwa makaranta a duniya da lahira wannan abu mai da amfani yara za su zo makaranta ina akwai ku zo kalla wannan za su je makaranta ku zo kalla wannan za su je koyon sana'a ku zo kalla wannan zai je makarantar addini ku zo kalla ma ka zo ka tattara su ka je ka sa su a ɗaki sun kusa ɗari ko sama da ɗari suna kallon ƙwallo sun bar masallatai sun bar makarantunsu sun bar wajen koyon sun bar assignment ɗinsu yaro bai kwanta bacci ba sai wajen ƙarfe ɗaya wani assignment zai yi da safe ya tashi ba kowa ne zai iya da sassafe ya tashi ta da yaransa ya wanke fuska ce na assignment ɗinka kai haka muke mu dai mu ce je kai karatu kokarin duniya nan ka biya masa kudin makaranta ko in ka je kai masa rijista ka biya masa kudin makaranta kai ne jarumin karshe sai dai gashi nan kudi ake biya ba tarbiya nan kai ma baka bi ba saboda haka nan wace ba nan dukka yaran nan da suka halaka ba alaki na kanka na farko za su girma ba sana'a za su girma ba addini za su girma ba a ƙida ga suna kallon yadda duniya ake jin daɗi kana ga za su bari dole makomar waɗannan yara tun da ba a ƙida babu kaza harshen ta ɗauke-ɗauke idan ma an ƙi mutane sun ƙi su ɗauka lami lafiya za su dinga kwasa da ƙarfi to ashe kenan ko kaka kai kayi dalilan halakan waɗannan jama'a daga kallon ƙwallo don yanzu in ka je akwai lokacin da ni da ban fai shiga gari ba akwai ran da na fito cikin gari na fito daga nan na ga samari suna ta dannawa na je kai ka dafa mutum je taka menene samun barawo ko faɗa aka yi kaga aka yi faɗa an ka tashi ya yanku ba a duba mai dogon riga da mai gajere kowa yaya ya suke sai ko ne kuka yi faɗa a nan ko ko ne kuka kona gidan alaji wani sai ni mai haɗa ne dukan gwanin gidan alaji mai haɗa ne da shi in ma san shi ba zan kona masa gida ana kone bari ka yi bayani a can to kaga ko kwana bakwai kai ka samu ka dawo da kiran cuce ka to dole in kaga an yi zuga haka sai ka tsaya kaga ina suka bullo ina za su in abin gudu ne daga nan kai maka taka sai ka ce min kai kwallo suka bullo kallon kwallo suka bullo ni dai ban gamsu ba sai da naga cibiyar wurin tukuna an tashi wa'annan samari ba aikin fari ba na baki in ma da aikin fari kuma kowanne sa ya san yadda ake jin daɗi kaga nan jama'a kuma na kallo a anguwa wannan mutum ya kamata da ce nan abin da kai ba kai daidai ba gaskiyar magana wannan abu da ka bude ta ka dubbanin jama'a wajibi ka ji tsoron Allah kuma yi masa tsakani da Allah inda makaranta ka bude zai fi inda koyar da sana'a ka bude zai fi mutane da za su zama musamman dai makaranta sa tun da yanzu ba karatun ake ba mutane ba imani ba tsoron Allah ba ka ba to kaga amru bil ma'rufi dole sai kai hakuri tila za ka ji maganganun da za a dinga gaya maka kakka damu don Allah kake abunka an daɗe ba faɗi ba wa amr bil urfi bil ma'rufi ko wanha anil munkar raitu da eh, yake nan kaga lamba ta farko ta fito sabrun ala ta'a komai sabaru alal ma'amuri ko kun fara Wasu ne alama a ma asabaka kai hakuri kan abin da ya same ka tunda in ka je zaka ce gidanka ko gidana za a gaya maka abin da ka yi haƙuri kan duk abin da zai same ka kan wannan inna zalika yin wannan mina azmil umur yana daga cikin uluwul himma wannan shi ake ce masa himma nan ne qala ibn al rahimahullah ko a ina ya dauko magana na ibn al-qayyim uddatu sabirina wa zakhiratu shakirina akwai littafi musamman da yi sunan littafin kenan ainihin tanadin masu haƙuri wani rumbu na masu godiya ga Allah eh? ba don wannan kai ce to shi ma dai wannan littafi ya kamata a ce ka bi shi ka samu lokaci ka karanta wannan ba mu komai ba yake cewa fa'amarahu bil fa'amruhu bil ma'ruf yatanawalu fi'lahu bi nafsihi wa amra ghairihi bihi umarninsa da zai yi wa wani da yi aikata abun alheri ya tattaro shi karan kansa ka umarci ranka da kyakkyawan aiki don fiyayyen jihadi jihadun nafsi in ka je ka ɗauko babin jari za kanka farkon abu da zuwa mata hatu na wa shaitan inda mutum zai murkushe shaitan ya murkushe ransa al'amara da su wanda yake kowa kin ranka dole sai ka yi haka ka wanke ta ya tanawalu fi'lahu bi nafsihi wa amra ghairihi bihi kuma ya sa wani ya aikata ba ka kiran mutane abin da ba ka aikatawa sai dai karatu ne karatu in biyo ta kankan ko ba ku aiki dole ku karanta shi to ya za ku yi za ku tsallake ne wa kadhalika nahayuhu anil munkar ai haka hanawansa ga abun ki amma min haisu itlaqil lafzi idan aka faɗi lafazi kenan al'amru bil ma'rufi fatadkhulu nafsahu wa ghayrahu fihi inda aka ce a yi umarni da kyakkyawan aiki to ran mutum ce farko sannan wani zai gairu ofihi amma min haisu luzumi a shari'i wajen ulzimta na shari'a fa innal amiran nahi la yastaqimu lahu amruhu wa nahayuhu hatta yakuna awwalu ma'amurin wa manhiyin inda aka ce umarni kawai da kyakkyawan aiki a kai shiru to ran a ciki wani a ciki idan ko aka koma aka ce a ɓangaren shari'a fa inna la'amira nahiya mai umarni mai hanawa lamarinsa ba zai miƙe la yastaqimu lahu amruhu harkokinsa ba za su miƙe ba wani haihu umarninsa da hannun nasa hatta ya kuna awwalu ma'amurin wa manhiyim farkon wanda aka sa farkon wanda aka hana an gane in za kana umarni da kyakkyawa, ki ka yi ƙoƙari farkon wanda za ka fara aiwatarwa a gani a biyo ka duk da ba sai ka faɗi ba yanzu dai kana aikatawa kuma kada a sake zama riya nan ma saboda shaidan ɗin nan nan wajen ta aiki in ka sake ta nan sai ka zame in ka sake ta can ba sa ba sai ka zame an gane da kyau fashtamanatil aya kaga wannan aya mai albarka ta tattaro mana ala sabari ala ta hankuri akan da'a ko hankuri wasu sukan ce ina jin su kuna ce masu kuta ne masu hankuri a akan bin Allah ta baraka wata Allah fi qawlihi ko ya bunayya kime salata wa'mur Bin ma'ruf A salatu a'zamu al-ibadati wa sabarun alal ma'asiyati hakuri akan barin sabon Allah fi kaule wanha anil munkar wancan ga a ga ma'asiya wa awwalu ma yunha nafsuhu farkon wanda mutum zai hana to faransa amma sabaru alal maqduri sannan mutum yayi hakuri akan abin da Allah baraka wa ta'ala ya tsoro masa fi wasu wasbir ala ma asabaka kaya hakuni akan a ni abu da ya faɗo ya same ka wa qala ta'ala afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika lahaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albabi الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أفمن يعلم جماعة تنبيع الله إكي wanda ke da cikakken sanin annama unzila ilaika min rabbika alhaqqu wanda ya san abin da aka saukar maka ya rasulallahi shi ne kaɗai gaskiya kamar huwa a ama da ya yi daidai kamar wanda yi makance daga abin da aka saukar maka ina na ya sauya ne abadan ko ma ya tazakkar ulul alba masu tunani su gane masu hankali ƙur'ani kullum ina magana ne da ulul albabi ba ina magana ne da ‘yan gauga'iyyuna ba ‘yan hayaniya ‘yan tarabi ‘yan babba mai a'a nisuwa ma'ulul albabi kaga ƙur'ani ba magana zanga-zanga ba a aje a zagaya gari ba magana yi aikata wannan ba addini ba ne ba ba ta lokaci ne cutar da ‘ya'yan al'umma ne sai yanzu ka tashi ka ce za ka tashi ka biyo ta sabon tasha ta wane ne indifendan wai ka bullo ta kawo ka dawo ta ina ta bando ka dawo gida mana awa nawa za ka yi in aikin ka ka tusa gaba abu nawa za ka gabata ko ya shi ka ce to bari ka gani kafin masu zuwa su bi sabon tasha su za ga ta ina su je su dawo kace za ka dinga zuwa ya shi kana ebo ya shi kana kawana kana gaba za ka samu baro nawa za ka kawo biyu eh? sun su tafi sun kulla sun tafi sun bi hanya sun yi kai kuma ka je ka gangara ka ebo ya shi ka kawo ka ebo ya shi ka kawo ka ebo ya shi ka kawo ka ebo ya shi ka kawo kada ka za kawo baro nawa goma ashe ya lura fa su bi ta na ta nasara ta yan gata ne su bi ta sa nasarawa su bi ta waye su gangara ba wanda su bi su je su dawo ta su kasu yi gani Hmm? wannan koyi hmm? goma kafin ce za su yi awa nawa ka yi yasa hmm? sun fi dai awa biyu wurin nan bai zuwa awa biyu ko keke ne gaje sai ka ci awa biyu balle a kafa wani wurin za a tsaya a zagaya wani wurin za a tsaya a kirari wani wurin za a tsaya a wuce in suka tafi karfe takwas na ya kai azhar ko la'asar ma ba su dawo ba eh kai ku kana kokari titi titi ka je ka dawo ka dawo titi ko da kane ne baka dabaran kanka ka samu lafiyayyen kwano ko lafiyayyen kwarya ka dinga zuba ko ka samu bukunka na siminti za ka iya samun kusan baro baro goma ka ga buhun siminti da za a sa wajen biyar fa kenan ko baro goma nan in ka kawo baro goma ina jin in aka kyasta kudansa zai kai nawa a kaddara ko da mai arha haka ga birkiloli muna kallo ga masu abin da sun kasa kyasta kwane baro daya. ɗari hudu to kaga ɗari baro goma kaga ɗari hudu sau goma shikenan in aka tashi ba da taimako nan nan su wani can sun je sun dawo in za ba da taimako kake kai ga dubu hudu fi sabilillah da Allah taimake musulunci cikin kwa mai amfani eh me wannan ya fi amfani tunda wannan dubu hudu da za a samu kun kai ɗari biyar ko kai dubu hudu hudu sau ɗari biyar inda ɗan ƙware ƙwanan fili da kuke so kusa sai ku ta da shi a ƙarshe sai kun samu a cikin ku akwai mai zuciya da zai ce ni sauran zan ce ka wallahi muna da mutane masu zuciya talaka zai kokari ba da dubu hudu ni bari kawai nawa ne ya rike dubu hudu hudu sau dari biyar kam ya kusa miliyan ya ma hura ku a to abin da ya magana na tabbatar da an tara kuɗi masu yawa hmm? dubu dari biyu bugawa ke nawa biyu ko dubu ɗari biyu to miliyan biyu wani miliyan biyu ko ana haka muka samu fili aka ce miliyan kuɗi muka ce kai ga miliyan biyu zamu baka na makaranta ne ai ina jin kai ba ka ko in ma ba za ka bayar ba ka bi bashi sauran sai an samu cikin bayan Allah ne ya ce waɗannan da gaske suke kila za a yi abun arziki ga miliyan biyu din to kun ji kun ɓata kanku lokaci a zagaye zagaye kun ƙara taimakon wanda kuke ji tunda kun zama zauna gari banza sannan kuma yunwa da za ka zo ka nemi abincin da za ka ci duk da kowannen da za ki alaji to amma dai mu ba mu ga fa'idan zanga-zanga ba a shara'ance da hankalance shi isa ƙur'ani na magana da ulul alzar masu hankali ke nema waɗanda suka san ciwon kansu waɗanda za su yi abin da zai amfanar da al'umman annabi muhammad zai taimakawa ɗini kai ba ma al'umma ne wanda ma ya rabe su sai ya ci gajiyarsu saboda haka nan nan ulul albabi da ake magana allazina yufuna bi ahadillahi masu cika alkawalin Allah eh kowa yayi alkawari tsakaninsa da Allah yayi alkawari wa manzon Allah tunda yayi la ilaha illallah yayi muhammadur rasulullahi kuma kullum yana jaddada wannan alkawali a sallah yana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in so suna tabbatar da wannan ba su bautan wani Allah wala yanquduna al-mithaqa ba su warware alkawali alkawali tsakaninsu da mutane Allah alkawali tsakaninsu da mutane alkawali tsakaninsu da duk wanda suka dauki alkawali za su cika masa su dai wa'annan ulul albabi da ake magana a na mutum ma alkawali ya warware ba zama ulul albabi ba ya zama wani katako ne kawai wallazina yasiluna ma amara Allah bihi su ne masu sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi sadar da zumunci sadar da sadar da sadar da sadar da an yi sala wa yakshawna rabbahum ulul albabi suna tsoron mahalicinsu ta baraka wa ta'ala wa su alhisab suna tsoron mummunan hisabi su da albabi kullu lahira suke jin tsoro ba wai abin da ke gudanawa a duniya ba kwata kwata duniya ba ta daga su da ba kawai su yaya za su fadu da Allah ta baraka wa ta'ala da wanne siffa za su gamu da Allah wannan shine a gabansu wallazina sabaru a wajhi rabbihim wa'inda sun yi haƙuri don neman yardan mahalicinsu su tabaraka wa ta'ala wa aqamu salata sun tsayar da sallah sallah babban aiki wa anfaqu mimma razaqnahum suna bayar da abubuwan da Allah ya wadata su da shi nan rizqu dai mun san farko abin da za a fara fahimta dukiya banda dukiya ilimi na ciki mukami na ciki suna amfani da mukamansu don ganin sun taimaki addinin Allah suna amfani da ilimi ko fasaha da Allah ya ba su suna taimakon addinin Allah suna amfani da dukiya da Allah ya ba su suna taimakon addinin Allah kai akwai wani bai da mukami bai da dukiya bai da kaza amma Allah ba shi kwarje ne duk abun da kafa nan in yi wuce gaba ice wannan abun wane ka yi shi za ka gani shi to sai ka yi amfani da wannan mukamin ganin an taimaki addinin Allah baiwa ce Allah ya za yi ta mai kuɗi yi magana a ƙi mai mukami a gwamnati yi magana a ƙi amma wani na nan ya taso ce jama'a ku yi kaza wane ka bari a yi kaza alheri ne a anguwan nan alheri ne a kafan nan alheri ne ga al'umma ce haka ka ce eh, ka tabbatar da alheri to shi kenan ayi shi Allah ya bashi wannan abun baiwa ce daga Allah in Allah bai baka ita ba dama kai in ka je kai magana maimakon haji zai ga kama bata hakan amma idan su suna nan eh razaqahum sirran aboye suna yi wa alaniyatan a bayyane ma suna yi yadda duk ta kama ma'ana tunda suna yi sirran wa ba su barin lokaci ya kubuce duk yayin da abu in abai aboye abin da ya same su za su yi shi ba su bari sai sun bayyana in a bayyane abin ya same su ba su jira sai a Wai da ra'una, bil hasanati sayyi'a wa yadra'una sayyi'ata bil hasanati suna kawar da mugunta da kyakkyawan aiki wato na bahaushe suka zama kamar bishiya a wurge ta ta dutse ta je howa mutum da shi mangoro kenan ku a samu kere a wulwula masa amma ko mangoron ko mutum ke mangoron ya ce, ita ta ci duka kuma ga abinci mutum ya ci to saboda kana suna mayar da mummuna an musu mugunta an musu mugunta sai su mayarwa da mutane muguntar su gare su su kan suna cin tsoron ubangijinsu ula'ika lahum uqubad dari wa'inda suka samu siffatuwa da wa'innan siffofi suna ta gidan ƙarshe to Allah ka ba mu gidan ƙarshe wannan wani abu ne da ya kamata mutum ya ɗauki wa'annan ayoyi ya ɗauki sharhohin malamai ya ƙara dubawa don abun kam duniyan nan dole sai haka ar aya ta shatara zuwa ashirin da biyu wa qala sallallahu alaihi wa sallama eh? wa qala jalla wa ala ko sallallahu alaihi wa يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Ubangiji ce ya masu imani, ku yi haƙuri, da bangarorin haƙurin nan, ku ninka haƙurin nan, ku tsaya ku dake ku tsike ku yi ribadi, wattakullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu a littafi uddatus sabirina wa zakhiratu shakirina ainihin yake cewa fa kullu mawdi'in qurina fihi taqwa bis sabri اشتمل على الأمور الثلاثة وإن حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور وكل موضع دك ونوري القرآن قرنا fihi taqwa aka hada tsoron Allah da sabari ishtamala ala al-umuri salasa ya hada abubuwa guda uku fa inna haqiqata takawa haqiqanin tsoron Allah fi'ilul ma'amuri aikata umarni wa tarkil mahaduri da barin haram awwalan sabrun ala ta'ah aw sabarun alal ma'amuri maudu'in farko kenan yin haƙuri akan bin Allah da ko kuma mu ce haƙuri akan abun da aka bada umarni da shi kowanne ne dai shamil ne sabarun alama amarat ko sabarun alama amaraka Allah bihi eh, ma amaraka Allah azza wa jalla bihi yin hakuri akan abun da Allah ya umarce ka da shi wa hadha min arqa wa ajallu maratibin wa aqsami sabari eh, maratibin wa aqsami sabari wannan mutum hakuri akan umarnin Allah nan min arqa na daga mafi ɗaukaka wa ajallu mafi girman maratib matsayin hakuri wa aqsami sabari da kashe-kashe hakuri wannan shine babban wannan shine mai girman An tusubira na faka. Alaifaa a tillahi jallawa Ka turke ranka akan bin Allah mai girma da ɗaukaka. Ahad a sabaru atabarurusus. Wannan shi ne haƙurin mabiya man zane. Wa azama hurum itti ba an asibar hurum fiye da Wanda in fi su bi so ne wanda suka fi su haƙuri kan wannan. fannafsu jamuhul rai mai sandarewa ce innan nafsa la'ammaratun bisoyi illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurun rahimun tabbas rai la'ammaratun biso mai umarni ne da mummunan abu illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ya jin kai ya shirya da ranfa inna rabbi ghafurun ubangiji na mai haƙuri mai gafara ne rahimun ubangiji mai jin ƙai ne suratu yusuf aya hamsin da uku faman sabbara nafsahu ala lahi duk ɗaukacin mutumin da ya turke ransa akan tabi Allah ala an ya koma ne salliyar jama'a fi jama'ati fi shiddatin bardi akan ya tashi yayi sallah a asubahi cikin jam'i lokacin tsananin sanyi amma malam ai babban abu ne in ka zo zaka ka ga masallaci sai dai daga shara yayi yi shara sharai ala an ya koma li ya lillahi billahi mutumin da ya turke ransa akan yayi yi tsaya yayi sallah da daddare kamar maganar mu na safe ne gaskiya malam bautan mu tsakanin bautan mu da Allah ta yi kada karatun nan ba shine bautan ba sai mun je gidajen mu mun dinga aikatawa ma iya hakuri akan mu yi karatu mai karatu mai karatu amma in aka je wajen bautan Allah za ka gan mu muna da rauni gaskiya wurin bautan Allah a ce mutum ya cije a zai ma hudu din nan na yi ko uku da wani abu na yi za ka iya miƙewa ka tashi ka je ka yi aswaki inda za ka kora baccin nan gaba daya ka zo ka yi nafila a biyu daga nan ka zaɓi ɗaya wa imma ka ci gaba da nafilfilin wa imma ka janyo littattafanka ka tufa a gaba tunda dukkan nafila ne amma a lokacin nan ka murce to ka zo dole sai ka yi haƙuri tun da an ka buɗe idan nan ma za ka je ya balan jikin kala da ya sauƙaƙe yanzu tun da hudu ne bari in ƙara ɗan hutawa ɗan kaɗan insha Allah minti goma ko minti kaza in ka kuskura ka tuntsure to in ba ba sai dai ka ga kuna rike-rike da asubahi kana ja asubahi na ja da za mu kai sallah asubahi da kyar daga nan in kana ta karatu ka tafi shaf shaf shaf in kana da wane ne ka so ka ce abu ya ƙure sai dai ka ce ka ce jiya ka ci Allah kai bukobe to in ba sa bukobe ma haka har abu yi wai gari zama ciki ta ku ta ɓace wa mutum mutum kullu sai surutu sai zama inda ake surutu abun ya kiwa subhanallah wa an yantazi'a nafsahu min al-firashi gaskiya malam ya wabun yana faɗin abun sosai ina shiga cikin rai ya fige ransa daga wurin kwanciya ina makalewa take za ka ji in ka haɗa a shimfiɗan nan in zafi ake a lokacin sanyin gari za ka ji yi idan sanyi ake a lokacin da za ka je ka tattara wani ɗimi a wurin tashin na zai zama matsala min bai ne a eko. Eh a haza da ina tsakanin inda matarsa take ina gaban renon matarsa ina cikin shimfiɗan matarsa ya duba a ce maka hudu ta yi mallake ko kana da wani ɗan allah ka agogonka ya kira sallar farko Da ka ga ana neman mutum ya mai gina haka ya kamar ya je kwado agogo kamar kaki wannan alas ɗin da ke wurin wanda rabu da shi tsuntsun sai ka daddata yi shiru ai ka je ka tashi to mai amfani sa shi bai ba da fa'ida ba mutum ya kwato kansa daga wannan shimfiɗa ya kwato kansa daga gaban matar shi faman yasbir nafsahu ala ta'atillahi duk wanda ya turke ransa akan bin Allah subhanahu wa ta'ala wa yamtathilu al-amra إذا صدق مني فهذه رتبة من أعظم الرتب وأنا وتمرتبتي دقوا في جلب مرتبو به بامي هوا وانا سيدي وانا لا يدري kuma ka tuna kana da bukata na duniya kana da bukata na lahira kuma daidai lokacin nan Allah ya ba da labari ta harshen manzon Allah yana kusa lokacin lokacin yana ce yana mai nema in bashi ina mai neman kariya in bashi ina mai neman tsari in masa ina mai neman kyauta a yi masa ina mai neman aljanna in bashi roƙi roƙi kuma lokacin nan mun karanta mun san shi amma ba na sullewa yake wa daraja min a'la darajati martaba ne daga cikin mafi girman martabobi kuma a lokacin nan kaga ba wata riya daga kai sai a dakin ka ne alilin saniyan na biyu sabarun anil mahfuz mahzuri ay anil ma'asiya hakuri daga abun da ya haramta hakuri daga sabon Allah wala shakka annaha darajatun ayatan min azami darajati mutum ya daina sabon Allah martaba ne daga mafi girman martabobi an tamta ni'a an aklil haram ka hana wa kanka cin haram a zo a fane ka a gida a ɗauko cin hanci a baka ka ce haram ba komai in kana da gaskiya ba komai mu haɗu gobe tabbas na yi ma alƙawalin ba zan cuce ka ba wannan ko kuma da kayanka kai sai wanda Allah ya mutum ya haƙura ga kuɗin riba ƙiri-ƙiri na ganin ce ba na so wa an tamtana an akalin riba ta hannu daga cin riba an ta gudda tarfa anil haram ka rufe ka daga kallon haram ma a kasara filfita ne duk da yawan fitintinu kuma kenan matan nan ga sunan a islamiyya ne a kasuwa ne a ofis ne a ina ne ga sunan iri-iri don horar da su an wurgo su an me an ta kuffa lisanaka anil giba wannan mima ka yi wa harshen ka burki daga cin naman mutane daga baza jita-jita na mima ya maganganu a ɗau maganan wannan masallacin a kai ta wancan masallacin a ebo ta wancan masallacin a kawo wannan masallacin ko a ɗiba daga nan gidan a kai can gidan a kwaso na nan gidan a kai nan gidan ko a ɗebo daga wata kasuwa a kai wancan kasuwa ko a ɗebo daga wata kasuwa a kai wannan kasuwa ko a Ebo siya daga wancan garin a kawo wannan garin ko a Ebo siya daga wannan garin a kai wancan garin a haɗa dai wata wuta ta tashi ga sun iya tallata abu to mutum ya haƙura daga wannan mutum zai iya yin azumi zai iya yin sallah zai iya karanta ƙur'ani amma sai ka ga ya kafa sha daga giba da namima mutum ya zame ma annal gibata fara sake hatal majalisi giba ya zama kamar wani abun kayan marmari na majalisa idan ana hira ba a kawo labarin wani ba ai majalisar ba ta kyau wai ya wane ne in mata ne ya wance ne ta zama munafuka ai kaza kaza shi kenan albubuwa daga sun dame an hiya amma na hakalla ta hannu daga abin da Allah ya haramta maka tabaraka wa ta'ala an wa amma na haka an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ka bar abin da annabi ya haramta maka wa an tasbira ala ma'asi ma a kasarta shahawati ka haƙura daga wannan sabo tare da ga sha'awa kana da bukatan abun ka cije alati tuhitu bika min kulli nahiya yau haram ga nan ko ta ko ina haram a cikin gida innaha fitanun ka kita illailil mudlimi fitintinu ne ga sunan yadda kasan yankin dare mai duhu idan wannan ta wuce gobe ka ga an mulmulo wata in an tsallake ta bana ka ga baɗe an sake riginginta wata wa ma'a zalika yusabbirul mu'min nafsahu duk da haka mumini na haƙurantar da kansa alatta akan ci gaba da bin Allah wa ya yahbisu nafsahu anil mafiya. yakan kulle kansa daga sabon Allah fa hadhihi daraja tabbas wannan wata martaba ce min a'zami darajati daga mafi girman martabobi wa qurbatu min a'zami al-qurabati wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan ka sai da ci gaba da roƙon Allah wallahu dhul fadli al-azim ثالثا صبر على البلاء haƙuri akan jarabce-jarabce au sabarun na kaduri ko mutum ya haƙuri akan abun da aka kaddaro masa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙananu ƙananu fitintinu قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر للي دكا كومي من halitta shi da ƙaddara. القمر آية أربعين ترى وقال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف دلام دمي دلام دميم الله كده يسمع أنا وإنا حرفا ومتاني سنتوكا za a kyale su kurin su ce sun yi imani ba za a jarraba su ba ga irin nau'in imani kalla walaqad fatanna alladhina min qablihim mun jajjarci mutanen da suke kafin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah zai san sani na sarari masu gaskiya wala ya'lamanna al Allah zai ware makaryata al'ankabutu aya ta ɗaya ta uku zuwa ta uku wayan qasimul ibtila'u ila ne. shi wannan jarabtawa ya kasu zuwa kashi biyu al'awwal al'ibtila'u bisharri wa huwa manatu sabari a jarabci mutum da bala'i da sharri wannan shine maratayan haƙuri الثاني الابتلاء بالخير الله يجرسي متون ده الخير أبو دوما كدكا قومي ƙarshe sai ka dinga ganin wanda bai da shi kamar wani sakare ne kaman kai kake bawa kanka wa huwa manatu shukuri nan majingina ne na mutum ya yi godiya waƙala وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم tabbas annabi ya tara wa'annan hakuri wannan bangare guda biyu a hadisin muslim min hadisi suhai radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wa sallam qala ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair akwai abun ban sha'awa game da rayuwar mumini to dai harkokin mumini gaba ɗaya su alheri ne mumini shi bai da asara walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min babu wannan ga wani mahaluki sai ga mumini kadai in asabathu sarra shakara idan alheri ya same shi yakan gode yakan san wannan alheri Allah ne ya zaɓe shi da shi yakan gode da bakinsa sa'an nan yakan ɗauki alherin nan ya sarrafa shi wurin bayin Allah wannan sai ya zama alheri ga mutum Tsakanin khairan lahu fa in hutar ra idan wani matsatsi ya same shi sabara ka turke rasa ba zai dinga koke-koke ba ya dinga kai karan Allah Tsakanin khairan lahu sai ya zama alheri a gare shi wannan su ne ɓangarorin haƙuri guda uku inda aka haɗaka majinginansu a littafin Allah. Hikimatullahi fiftila'i a halil imani. hikimar Allah Ta baraka wa ta'ala wajen jarraba ma'abota imani. فالإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط to imani fa ba fa tsuran kalma ce da za a dinga harafa za su dinga maimaita ta ba kawai a'a al'imanu laysa kadhalika bal mu'taqaduna alladhi na bihi udurin mu wanda muke bautan Allah da shi annal imana qawlu bil lisani وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان imani magana ne da harshe da ƙudurewan abin aka faɗin nan a zuci wa amalun bil jawarihi haka aiki ne da gababuwa wal arkani da bangogi imanin nan yazidu bi ta'a yakan ƙaru da yin biyayya ga Allah wa kusu bil ma'asiya imani kan ragu ta dalilin sabon Allah kama sanufassilu insha Allah ba da zalika wannan magana ne za a zo a sake warware ta a kwance ta a fayyace ta ta inda za a ji daɗin yadda za a yi da ita wallahu al na shi mana a arkanul imani eh, akwai ai bangon imani guda biyar a shida a ƙara daya kai eh. fal'imanu amanatun zatu takalifin wa mas'uliyatun zakamatun zatu aba والله تبارك وتعالى يبتلي أهل الإيمان ليميز الخبيث من الطيب وليظهر الصادق من الكاذب فكثير من الناس يردد كلمة الإيمان يحسبها صحنة هينة خفيفة الحمل فهو يردد كلمة الإيمان وهو صائل على درب الدعوة وعلى الطريق إلى الله تبارك وتعالى مع السائرين إن حصل من المغانم أو من المكاسب المادية ما حصل فهو صائر على الدرب أما إن تعرض لمحنة أو لفتة أو لفتنة أو ابتلاء نكس على عقبيه فهذا لا يستحق أن يشرف برفع راية الدعوة إلى آه، إلى سبحانه وليس جديرا أن يسير على هذا الطريق على درب الأنبياء على طريق ودرب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سميتوا فالإيمان أمانة imani dai amana ce za tu takalifin mai aikace-aikace ta sumahu wa mas'uliyatun wani aiki ne zakama mai nauyi ko mai girma za tu a ba'i magoci nauyi imani wallahu tabaraka wa ta'ala ya butali imani Allah tabaraka wa ta'ala kan jarabci ma'abuta imani liyumayyiz al-khabitha min at-tayyib dan ya ware mugu daga masu tsarki mai mummunan manufa daga wanda yake nufin Allah da aikinsa wal yudhhira as-sadiqa dan ya bayyana mai yin gaskiya min al-kadhibi daga mai yin ƙarya Allah fa kathiru minan nasi wannan ice za ka gani da daman mutane yuraddidu al iman yana maimaita kalmar imani yahsabuha fahlatan hayyinatan yana ɗaukanta sauka ce mai sauƙi ne babu wahala khafifatal hamli mai sauƙin ɗauka ce fahuwa yuraddidu kalimatal imani yana maimaita kalmar imani wa huwa sa'irun ala darbin da'awa yana tafiya akan hanyar kira wa ala tariqi ila yana kan hanya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'a sa'irina tare da masu tafiya yana kira yana wa'azi yana wa'azi yana wa'azi kila kawo misali dan karami galiban mun fi gane da karamin misali ana kana zaune kana karantarwa sai wani zo ce maka ga jari dubu ɗari biyu in ba sa ba sai ka yadda islamiyya dubu uku ya samu dubu ɗari biyu ba sai kwatano ba sai onace sai kano an yi ba a yi ba daga nan a kayi karkon kishi daga ruwa mutum ya koma wuta in hasala min al-maganimi idan yana samun ganimomi wannan ya zo same shi malan da'i ga taimako malan da'i ga taimako malan da'i ga taimako za ga tafiya yake ta kai kawai tafiya yake ta kai su su su su da'awa kawai yake yi don menene ƙarshe saboda wannan maganimu da yake samu shi yake kallo au min makasibi ko kayan samu almadiya na duniya ma hasala zai miƙe ici gaba da tafiya ici gaba da tafiya to lalle fa ana bin su ana yin gaskiya yanzu fa huwa fa'irun alal darbi zai ci gaba da tafiya a kan wannan gwadare da masu dawa amma in ta'arrada li mihnati amma idan ya karo da jarrabawa da zarar ya haɗu da wata jarrabawa auli fitinatin a wibtila'in na kasa ala atibahi sai nemi lungo ya laɗe ya tattara ya watsar ka allam ta gana filamsi fa haza la yastahiqqu an yusharrafa bi raf'i rayati da'wa wannan bai dace ba ya zo ɗauka tutar musulunci to tun da wannan ɓatawa ne irin su ne za a gana wuce a kan mutum ana ce to me ya su wane ma ba su yi ba sun gaji sun watsar kai ma za ka gaji ka watsar in mace ne a ga tana ta fuku fuku fuku ce mu ma mun yi mun bari kaga wannan bannan wannan ya fi bannan wanda baya yi wanda duk zai fara jangulowa ya watsar a gaskiya wannan mabannaci ne bai ma dace shi shiga ba ya kamata in ka fara da daɗi ba daɗi ana samu ba a samu ci gaba da yi ilal mauti ila subhanahu ya ta samu birayatun da'awati ku ila subhanahu wa laisa jadidan wai wanda in ya ji in abubuwa suka tsaya zai bari bai cancanta ba an ya tsira ala da tsare ke dauki hanyar dawa ya kawai ba zai iya ba ba zai iya ba ya bar masu yi su ci gaba da yi ala darbil ambiya ya bi hanyar annabawa ala tariqin wa darbe nuh ya zama ya bi hanya ta farkin nuhu alaihi salam wa ibrahim wa musa da kan nuhu ne tukuna nuhu shekara na yana dawa dubu ba hamsin yana kira yan kwaro ya samu ana gata ma takwas ne ko ko za a sa takwas din zero ya zama ainihin tamanin shekara dubu ba hamsin yana da mutum takwas a gidan shi ma kuma da wasu da shi ba matan shi ma akwai matar da bata da shi ba ƴan shi akwai ɗansa da ke zuwa yana warware abin da ya faɗi amma bai fafa ba sai da Allah ce ka tsaya haka mutanen ka ba za su yi imani ba je ka ci gaba da safara jirgi daga nan lokaci ya tafi haka amma bai fasa karantarwa ba bai fasa yana yi a sirri yana bin gida-gida yana yi a sarari yana samun jama'a yana shiga duk inda ka sani da ɗan adam ke annabi nuhu ba inda bai shiga idawa sun kici sun kibi har wani kani abun nan suka ji ce eh, menene ya hoti na bi mata iduna yin kunta mina sadiqin duk abin da kake cewa Allah kana da shi kaje ka zo da shi ka ga Allah ka ya sauka mana da shi ba za mu bi ka ba bai fasa ba to kai ka yaushe za ka samu shekarun annabi ko hamsin ɗin ka samu ka shekara hamsin kana da'awa ko ka kai hamsin kana da'awa ba za ka fara bari shi gaba dai ibrahim abul anbiya'i ka duba irin da'awan shi wa musa alaihi salatu wasallam ka duba irin da'awan shi tun yana ɗan jinjirin sa har zuwa illa sha Allah wa isa ga annabi isa ka kalli irin karamci da irin menene mahaifiyarsa ma yana ɗan jinjiri shi ke kare ta wa muhammad sallallahu alaihi wasallam uba uba wa gairuhu salawatullahi wa wa alaihi majma'in ce kawai da za ka ba mu ibtila'i ka ba mu ne ka kama hanya ka dakata to tun farko in ka san ba za ka irin wannan hakuri ba ya kamata ma ka bari shi isa malamai kan ce duk wanda zai da'awa ya kamata yana da tarihin akalla annabi biyar annabi nuhu annabi mu ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad ko da baka samu yin karatu mai zurfi ba to tarihin wa'annan zuban kana da cikakken su haka ba ta kafin ba ba dole ka zai ka san tarihin su cikakken inda suka kullu hissan dai wa ma'ana wannan zai sa ka samu wani dan guzuri wanda za ka iya riƙewa la Allah ranar jarrabawa ka iya cijewa. kala ibnul qayyim rahimahullahu ade wannan ba a wancan ba a alfawa'idu na da ibnul qayyim a wannan kofin shafi 283 a nashi wannan kofin ba abun mamaki ne ba kofin ya saba sa'ala rajulun ash-shafi'i rahimahullahu فقال يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل أن يمكن ويشكر الله عز وجل أو يبتلى بالشر ويصبر yace baban abdullahi imam shafi'i kafin dai a da'awa iyaka ne ayyuhuma afdal wanne yafi ga mutum Anyi yi makkana fa Allah ya bashi nasara ya samu jama'a ya samu dukkan komai ainihin ci gaba da godiya ga Allah au yubtala ko a jarabce shi bisharri da wahala da haɗurra ko yasbira wa qala shafi'i rahimahullah ha ila yumakkanu hatta yubtala ba zai ci nasara ba sai ya samu jarrabawa ba yadda za a ka samu nasara ka babu jarraba ko karatu ne ake ta tsaye ake ta tsaye ba jarraba ka san wannan ba karatu ne ba dole sai da jarrabawa fa inna allaha ftala nuhan wa وإبراهيم ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين Allah ya jarabci manya-manyan annaba wannan ulul azmi Nuhu, Ibrahim, Muhammad, salawatullahi wa salamu alaihi wa jima'i. Falamma sabaru da suka yi hakuri makkanahum Allah ya ba su nasara. Fala ya zullu wani ba zai dauka ba an yi halusa. ya tsira min al'alamil battata daga wahala yanke dole ka samu wahala ba shi ma sai ba kullum za kwana gado ba walau kana ku da'awati inda hanyar da'awa ila Allah hayyinan layyinan sahalan mafarushan bilwuru bilwardi والزهور والرياحين لسهل ana كل insanin أن kuna sahibu da'awa. ولا اختلطت حينئذ دعوة الحق بدعاوى الباطل وما أكثرها ولو كان طريق الدعوة inda a ce ma hanyar da'awa zuwa ga Allah sassauƙa ce mai laushi ce mai sauƙi ne shimfiɗe take da fulawoyi da fururuwa warren yahina da turaruwa daban-daban la fahula ala kulli insanin an yakuna sahibu dawa ai da abu ya yi sauki kuma ya zama mai wa'azi kuma ya zama mai kira wa E, na izin da'awatul haqqi bi da'awil batili da da'awan gaskiya ta damalmale ta cakuɗe da da'awa ta ƙarya kuma a sarfa wallazi yajibu an yakuna rasikan fil qalbi لا تعصف به الرياح لا تعصف به الرياح ولا تزعزئه الأهواء أن نعلم يقينا أنه ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله جل وعلا وحاشا لله الرحمن الرحيم أن يعذب أولياءه من المؤمنين بالفتن aw an yu'adhiyahum bil ibtila'ati wallazi abunda dai ike wajaba an yakuna rasikhan fil qalbi abun nan ya shiga zuci zuciyar kowa la ta'asif la ta'asifu wanda wata iska ba za ta kada shi ba ta wuce da shi wala tuza'zi'uhu a hawa. san rai ba zai tumɓuke shi ba anna alama yakinan mu sani tabbas annahu laisa ahadun babu wani mahaluki a gayaru alal haƙƙi da ya fi kishin yi gaskiya wa alihi ya fi kishin son masu gaskiya min lahirin Allah Allah na son gaskiya Allah na son ainihin ma'abota gaskiya وحاشا لله الرحمن الرحيم الله إكي أي الله مي جن مي توصي مي جن أي أن يؤذف أولياءه يا ذا ما سويفا من المؤمنين بالفتن دفتن جنو أو أن يؤذيهم بالابتلاءات كوي جرف تيسو تجرف تجرف تي ولكنه الإداد الحقيقي لتحمل الأمانة فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء والنفس والنفس تفحرها الشدائد فتنفي عنها الخبث وتستجيش من قواها المذكورة فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرض للفتنة فيثبتوا عليها ويخرج منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم كما تفتن الناس نار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر رخيصة العالقة به وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب تو لكنه لا يدان nan kada mutane su ɗauka Allah ta'ala na azabtar da bayansa shi yasa malayi magana yi maza ya tare Allah ya kiyaye ba yadda za a samu ka samu mukami sai ka ci wahala duk abu da zai alheri sai a sha wahala ka gina su tumbake ka gina su rufa, ka fake su ka kafa wani zai gutsare kan sai ka ga ya sake tunko ya kama kasa. a haka duk abun da aka kafa shi yana cin irin wannan azaba to shine ne ne ke labari amma abu a bashi haka ma zai wahala kira ba na nasara haka saboda kana walakin na la'idadu laƙiƙi tanadi ne na haƙiƙa da Allah kan tanadi bayan Allah ni ta hammulil amana inda za su iya ɗaukan amanan da Allah ya ɗoro masu la'alla mai ɗan waiwaye kaɗan ka dubi rayuwar annabi mana ka duba lokacin da ainihin aka ɗauki cikin sababan shi mutuwa yi ana haihuwansa bai je ko ina ba maman shi ta mutu kakansa da ifisa shi a jika shi ma ya mutu aka bar shi daga shi sai wani babbansa shi kuma bai da hannu haka idin da kin adaba ya yi kiyo ya samu abin da za a ce ya je kasuwanci ya samu abin da za a ce haka da ya ji gagije sai da ya mataki duniya fayyafi haja ita amana na cikin mutukan bukata ila a idadi zuwa ga tanadi khafin la yatimmu illa bil mu'anati amaliya wanda ba zai shiga ba sai an ci wahala a aikace bil mashaki ga tsanace-tsanace. igo digo wa illa yo in ba haka ba e wa illa bil isti'la al haqiqi ala shahawati sai an murkushe haƙiƙa akan sha'awoyi وإلا بالصبر الحقيقي سي أني حقرين حقيقة على الأعلام أكدو وتوهلا وإلا بالثقة الحقيقي سي أني تككين أمين تيوى في نصر الله وجن صاري الله ذكا ونصره أو في صوابه قولا دنس على الرقم من طول الفتنة ضد صوم فتنة وشدة الابتلاء والنفس تصهر الشدائد عليه wannan amartu bi nan anance tsanance ke dafa ta ya matse ta sai ta zama mutum kirki fatan fi an halhubusa shada'idu din nan na kawarwa dare wani mugun halinta wata stajishu min kowa hal mazahura fitintinu ke zaburar da ƙarfinta da ke tattoshe da ke tosi tosi a cikinta. fala yakfi an yaqula nasu ba zai fa wadatar mutane su ce amanna wa hum la kuna li hadhihi da'wa amanna su ce sun imani ba za a basu da wannan da'awa kawai mun yi imani hatta ya ta'arradu lil fitnati sai sun yi karo da jarrabawa fa yasbutu alaiha su haƙura akan wannan imanin wa yakhruju minha a ƙarshe sai su fita safiyatan ana sirhu zukatansu da rayukansu sun tace khalisatan qulubuhum zukatansu wanke kama taftinun naran zahaba kamar yadda ka san wuta na jarraba zinari tunda zinari abun wanke shi wuta a sashi in ya kone duk wata tsatsa sai ta kone sai zamo tangaran da shi litafsula bainahu wa bainal anasiri don ainihin fitar da tsakanin zinari da abun da ya shige shi an rahisati marakyan al'alikatu da irin su tsatsan da ke jikinsa wa kazalika tasna'ul fitinatu bil qulub haka su fitintinu kan yi wa zukata qala ta'ala ahasiban nasu an yutraku mutane da suna tunanin za a su ne an a amanna su ce mun yi imani wa hum la yaftanu kalla al ankabutu aya ta biyu hadhihi al fitna ala al iman wannan jarrabawa da za ta samu mutane akan imani aslun sabitun a ka'ida ce tabbatatta wa sunnatun jariyatun sunna ce ta Allah mai gudanawa mizanullahi subhanahu mizani ne na Allah kama qala ta'ala ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ta gabata. tabbas za mun jarabci waɗanda suka rayu kafin su wala ya'lamanna Allahu alladhina ku, Allah zai san waɗanda suka yi imani da gaske wala ya al-kadhibin Allah zai san masu ƙarya al Butu wannan aya ce ta uku nan kenan fal fitnatu sunnatu jariyatu ita wannan jarrabawa wata sunna ce mai gudanawa le imtihanil kulubi don jarraba zukata wa tamhis sufufi da ainihin tsarkake sahu لأن الإيمان أمانة الله في الأرض لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص ولا يحملها إلا الذين يؤثرونها على الراحة والدئة وعلى الأمن والسلامة وعلى المتاء والأجراء وإنها لأمانة الخلافة في الأرض وقيادة الناس إلى طريق الله وتحقيق كلمته في عالم الحياة فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة zan ɗauko magana daga farko za ta fi cewa fitina sunna ce mai gudanawa ƙa'idan Allah ne imtihanil kulubi don goge zukata jarraba zukata imtihan watan hesi sufofi da ta tace sahu muta abokan tahiya domin dai imani amana ce ta Allah a wannan kafa a duniya gaba ɗaya ba mai iya ɗaukan wannan amana illa man hum a ahalun sai waɗanda suka cancanci ɗauka wannan amana wa fihim ala hamliya kudura. wa qudratun fihim ala hamliya. suna da iko akan ɗaukan wannan amana wa fi qulubihim tajarrudun laha wa ikhlasun wa tajarrudun laha akwai barin komai don wannan amanan da ikhilafi a wannan amanan fi qulubihim dan in ba masu ikhlasi ba masu ke zuciya ba ba mai iya ɗaukar wannan amana la yahmiluha ba mai iya ɗaukan wannan amanan illa allazina yu'thiruna ha sai masu fifita wannan amana alar raha akan hutawa waddi'ati da jin daɗi da holewa wa alal amni akan aminci salama da kuɓuta wa alal mata'i da jin daɗi wal ijra'i da ruɗuwa wa innaha la amanatul khilafati amana ce ta bayar da hilafanci fil ardi wa qiyadatun nasi ila tariqillahi alama ce ainihin ta jagorancin mutane zuwa ga hanya Allah baraka wa ta'ala wata haƙiƙo kalimatihi da tabbatar da kalmar Allah fi alamin hayati a cikin duniya rayuwa fahiya amanatun kariba amana ce mai karamci wahiya amanatun sakila amana da ke an gitta ta sama da ƙafa fa a bayyana an yi hamil na ha فحملها الإنسان كو أدر شيء أكثر فتشي إنه ظلوم جهول ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء ولله الحكمة البالغة فإن بروز المجرمين لحرب الدعوات يقوي عودها ويطبقها بطابع الجد alladhi yunasibu tabi'ataha wa min thumma tahtaju ila tarazi daka amana nan tana da bukatan irin wasu jama'a khas zababbun Allah yasbiru ala al-ibtila wanda za su yi haƙuri a kan duk wata jarrabawa rashin kuɗi jarrabawan ciyo jarraban wane ne duk su su san wannan ba walillahi alhikmatul baliga Allah na da hikima wanda hikiman ta kai kololuwar hikima fa inna buruzal mujrimina fitowan mujrimai li harbin da'awati don yakin wannan kira na Allah ya kawai audaha yana karfafa wannan amana lokacin da aka ce ba za a addini ba lokacin ma wasu zai fahimci addini wa yutabbi'uha yana tabba a wannan amana bi tabi'il da siffa na kokari allazi yunasibu tabi'ataha wanda zai dace da halayenta wa kifahun wa jihadu ashabi awati, lil mujrimina ya yatasaddawna laha mahama kallafahum min mashaqqatin wa kulfatin huwa alladhi yumayyizu ad-da'awati al-haqqati min wa kifahun da kokari da gogo watil asabu da'awati ma abota kiraye kiraye lil mujrimina alladhina yasudduna laha masu neman tareta mahama kallafahu duk yadda abun zai tsora musu min mashakka na tsanani wa kulfa huwa alladhi yumayyizu da'awati al-haqqa shine ke fito da kira na gaskiya Mina da daawi za'ifa daga kiraye kiraye na ƙarya hayya hayyan kansa wani juro ya duba ina gaskiya take wa huwa allazi yumahhisu alqa'imina 'alayha wa yatrudu adh-dha'ifina 'anha shine wanda zai tantance ya fito da waɗanda suke tsaye tsayin daka akan wannan kiran wa yatrudu adh-dha'ifina wannan zai kore yan jabu an ha daga da'awa fala ya baqa illa al-anasir al-qawiyyah al allati la tabtaghi maganima ba wanda za su rage illa al-anasir sai yan asali al masu ƙarfi. almu'minati masu imani almutajarridati wanda Allah kaɗai suke nufi allati la tabtagil mana maganima wanda ba dukiya suke nema ba abunda suke nema kawai al'umma ta shiriya wala turidu illa da'awata khalisatan tabtaji bihi wajha Allah ta'ala wanda ba su neman komai face yin kira tsantsan kira tabbata biha waje Allahi masu neman yarda Allah da wannan kira mu'assirina da'awatahum suna fifi da'awatahum ala rahati wal mata'i wa aradil hayati duniya suna fifita da'awansu suna fifita karantarwansu suna fifita kiransu ala raha akan hutawa kowa zai je huta hanyar da zai bi ne ya ji daɗi yake nema su kuma suna neman hanyar da kira zai iso ga mutane ne walmata da jin daɗin duniya wa aradil hayati duniya da ƙele-ƙelen duniya su ko sun tattara sun share sun ci gaba da su kawai la yuriduna min ahadin jaza'an wala shukura. بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها حتى إذا كان لا لا يوكنت لوكا تند ذات بكا جيسو دعوة زي بكا جيسو سو جيسو متو أكي في سبيلها وجند أكيد كيران دي وهؤلاء وإن بجدارة هم أصحاب الأحلية لحمل راية هذه الدعوة والسير بها بين الأشواك والصخور وهم واثقون فيما عند الله تعالى من إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة وهؤلاء وإن بجدارة سنة تشنشنتا هم أصحاب الأهلية سنة ما تشنشنتا لحمل الراية تتوقع ونن توتا هذه الدعوة والسير بهذا تفيد دائتا bainal ashwaki cikin kayoyi wadda duwatsu wa hum kuna suna da aminci tabbas ƙauye ƙauye lungo lungo ruwa ruwa rafi rafi fi ma inda laye suna nema abin da ke wurin Allah min ihdal husainayn imma nasar ko dai su ci nasara wa imma shahada ko su shahada su mace wa hakaza fa inna mawqibat da'awa إلى الله الموكل في القدم في القدم الضارب في شعاب الزمان ماض في الطريق مستقيم الخطى ثابت الأقدام يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل يقاومه التابعون من الضالين والمتبوعين ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينقص ولا يحيد والعاقبة مهما طال الزمن للمؤمنين وهكذا هكذا سكي تشيك بدا كيرانسو فإن موكب الدعوة توجن كلا زواج الله الموكلة wanda ya kutsa fil kadami da kafa dariban fi sha'abi suna shiga duwatsu fi sha'abin zamani. cikin kashe-kashen zamani modin fi tarike suna ci gaba da tafiya akan hanya mustaqimar kuta suna tafiya ba fafawa fabital akadami suna tsaye daram duk in kullum kafa su suna nan akan kiransu ba fashi ya a tare do tare ka hul mujrimuna za ka ga mujrimai na tare musu hanya min kulle kabili ba ruwansu da mutane amma mutane da ruwansu da su yuqawi muhuttabi'una masu bi suna tare shi mina dhallina wal matabu'ina da wa'inda ake bi wa yusibul adha mai kiran yana fama da cutuwa min man yusibu min addu'ati wanda ake ji masa daga masu da'awa wa tasilu dima jini na zuba a kashe wa tutamazzaqul ashara wani ayanka wal mawqiba fi tariqihi amma tafiyan da'awa ba fafa ba ana ta kira karantarwa ake ba ji ba gani la yanhani wala yanfani bai dawa baya wala yankusu bai komawa ci gaba da kira ake wala ya hidu bai bari wala aqibatu mahama tsala aqiba duk inda abu ya kai da tsawon zamani lil mu'minina na mu'minai ne wal wusulu ahibati ila hadha al murtaqa al karim yahtaju hataman ila zati da'awati lazim li kulli marhalati min marahil hadha al tariq at-tawil ash ala wa huwa sabrul jamil ne ma ba ha ake magana ba ku duba shi kan zama mudu bin Abdul Wahab irin azaba da yake irin wahala da yake kafin kai inda kai ya fi kuncina abin da zai kuncina har kusan kamar ya fi da tsammani wal wusulu ahibbati zuwa ƙarshe masoya na ila hadal martaka zuwa wannan matsayi alkare ya ta tajo hataman yana da bukata tabbas ila zati da'awati guzurin da'awa allazimi li kulli marhala wanda ya zama dole a kowanne matsayi min marahili hadha tariqil tawili daga marhalolin wannan hanya mai tsawo ashaq mai wahala ala wa huwa sabrul jamil shine hakuri mai kyau walakin sabrul jamil sai dai hakuri fa mai kyau kama zakarna ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة مع ضيق الصدر وتململ القلب كلا إنما الصبر الجميل هو الصبر المطمئن ولكن الصبر الجميل حقولي ميكو كما ذكرنا ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة باوي صورة كلمة نيبا da harafa za su dinga maimaitawa ma'adiki sadari tare da kwantata in abu ya zo same ka za ka karɓe shi kawai ra'asu wal'ain wato malmilul kalbi zuciya na ta fushi kalla innama sabrul jamil haƙuri mai kyau huwa sabrul Shi shine haƙuri na nutsuwa allazi la yusahibu sakhata ba fushi da yadda mutum ya samu kansa walal qaniqa babu damuwa wala shakka fi sidikil ilwad wala shakka bai kokanto fi sidikil ilwadi alkawari da Allah yi gaskiya ne sabarul wasiqu min al aqibati hakurin mutumin da ya gamsu da aqiba arradi bi qadarillah wanda ya gamsu da kaddara Allah ashairu bi hikmatihi min wara'il ibtila'i wanda yake fadake da hikimar da take bayan jarrabawa al-mawsulu billah wanda yake haɗe da Allah al-muhtasibu kulla wanda ya dangana ga dukkan komai an dahu mimma ya bihi asabarul jamil haƙuri mai kyau da ake magana huwa tarafu alal alami ɗauke kai daga duk wata wahala wal isti'la'i ala shakawa da mutum ya bar koke-koke ƙara kaza kaza wasabatu ala takalifin da'awa da yin haƙuri akan duk wata wahalan da'awa wahalan karantarwa wahalan kaza wattaslimu lillahi jalla wa da sallamawa Allah nasara innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ya yasha mutum kawai kai hakuri Allah ke bada nasara wal istislamu lima yuridu min al da sallama wa duk abin da yake so na al'amura wal qabuli li hukmihi hukuncin Allah wa rida bihi as jamilu kai haƙuri fa mai kyau huwa alladhi yakunu ibtigha'uhu wajhi Allah waje. wa ala la la taharruja min an-nas hatta la yaqulu jaza'u ولا linnasi nasi. hatta yaqulu sabaru hatta yaqulu sabaru as sabarul jamilu haƙuri mai kyau huwa allazi yakunu ibtigaa wajhi Allah shine wanda ake neman yarda Allah ba ake neman suna ba a gane magana dai a haƙuri ba neman suna a haƙuri jalla wa'ala la taharrujan minan nasi hatta la yaqulu jaza'u ajazahu mutum ba zai ta koke-koke daga wajen mutane hatta la ya kolo har kada su ce ainihin jazahu mutum ya cije ya haƙuran har kada a ce ainihin la ya kolo jazahu wala ta jammulan linnasi ko mutum ya cije ga mutane hatta ya kolo sabaru asabarul jamilu huwa tabatu ala tuli tariki duna ajalatin au konotin ولنقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق ألا وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا الذي يلاقي ما يلاقي من الأذى والتكذيب والكبر والكنود يقال له فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك fa ilaina yurja'u haka aka ce masa hakuri mai kyau kuwa sabatu shi ne cijewa ala tuli tariki akan tsawon hanya duna ajala ba gaggawa ba ci da zuci ba fiddare wali na kif malaf laftatin kai ga wata ishara na mu tsaya a ga wata lafta abin da ke da ta kamace maka ga wanda san sambot na wani ɗan karamin sambot mu kan wannan sambot din mu duba mu ga mai ke Shi shine lafta tastahiqu tadabbura wannan sambot din a cikin qur'ani ya dace a yi tadabburin sa a yi ta'ammukin sa ala wahiya wannan sambot da aka fa shine annar rasula annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yunaki ma yulaki wanda yake fama da abun da yake fama da shi min adha na cutarwar mutanensa wata zibi ga karyata shi da aka yi wal kibiru ga girman kan jama'ansa wal kunudu ga kangarewa ga tsagwaran kin Allah na jama'ansa yuqalu lahu Allah cewa ya ce masa fasbir ka turke ranka kai haƙuri inna wa'adallahi haqqun alƙawalin Allah fa gaskiya ne fa imma nuriyannaka ba'd alladhina idhu ko dai mu nuna maka sashin abunda muke gargadin su da shi aw na tawaffayannaka ko mu karbi ranka ba tare da kaga komai baka mutu baka ga wata nasara ba nasara ba hannunka take ba ba za ka kwalla faɗinka sai ka ga a a ci gaba da abin da aka saka kawai fa'ilai na yurja'un wuri na za su dawo to kaga kai nan da'i fa'addi wajibaka wa faƙar ka ba da abin da ya waje gare ka kawai daga nan ka ja ka zuba ido fa'amman da ta iju amma amsa fa laka yanzu ka dubi matan na ƙura'ani ta ɗauka ta ba wani ba jamushi. ɗan dambe ya je ya ajiye ƙura'ani shekara ashirin ran nan ya zo duba da jamusanci na gyara ta ba kai sai ya karanta kulhuwa ya karanta fatiha ya kai a ina masu addinin nan yake a ƙasar nan aka ce masa ga su can yaje ice in za a bi ku ya ake aka ce je kai wanka Ya yi wanka ka jaddada masa kalmar shahada ya dawo bai san komai ba iyaka ɗan dambe ne na duniya in an zo wurinsa ana neman taskiya za mu ce kawai mu huta kanmu to kafin ya baka taskiya sai ce musulmai su ba shi littattafai na dawa sai ya haɗa maka ga taskiya ga littafin musulunci a haka ya kai martaban a kullum ana samun sama da mutum ɗari biyu suna musulunta to ga da ce lokacin da ta bada Qur'an da ce yaya ka musulunta oh oh ka cigaba da ayyuka kawai ba ka san irin albarkar da zaka yi ba ka na iliminka ka karena matsayinka ka karena kazaɗinka a asa an yaba asal amrul azimu sagiru harkan ba karatu na ikhlasi kai dai ka wanke zuciyarka kai dai ka ci gaba da wannan addini ka yi imani ka ci gaba da yin abun da ya sauka gare ka Allah ya san wane ne za a samu kaso mai yawa na musulunci tare da shi mace fa ba ta da kaza shekara ashirin na aji saboda haka nan abun yi kawai ka duba ya ne wajen a kawai ko dika ka ga jarraba da za a yi musu ko kuma haka wata baka ga komai ba to kenan kai da ifa addi wajibaka ka sauke abun da ya wajaba gare ka kawai faqat fa amma nata'iju amma nasara fa laysat laka ba hannunka take ba hatta shifa'u sadrihi hatta hutar da zuciyar manzon Allah bi an ya shahada ta haƙƙoƙa wa idillahi ya ɗan samu ya ga tabbacin gargaɗin Allah ya tabbata lil mutakabbiri da wal mukazzibin haka ce ba dole ka gani ba ko ka gani ko ba ka gani ba bawa kake yi abun da aka faka kawai ka zuba ido ka ga yayin da Allah zai yi ليس له أن يؤلك به kalbahu mutum bai allaka wa ransa wasu su mutu wasu su kaza ci gaba da kira la allallaha wa'annan mutakabbira su za su dawo su karbi addini su ci gaba da isar da addini saboda yadda ba ka tsammani sai kuma ka duba din cikin wa'anda suke kin addinin wanda annabi fama da su da dama su suka zo suka karbi zance suka ci gaba da yatsa shi da karfi innahu ya'malu innahu amalu wa kafa yi aiki kawai aiki ya wadatar addi wajibahu wa yamdi ya ci gaba da sauke wajibinsa ya wuce abunsa wal amru laysa amruhu abun ba na annabi bane ba ko mai da'awa abu ba a ka yake ba ci gaba da kira amma sai Allah ka ba su wannan halaka takurawa kan sakka akan ba su imani ba walƙaziyatu laisat ƙaziyatu matsala ba ta annabi bace ba bi abi huwa ummi babana mamana su ne fansarsa walakin al'amru kulluhu lillahi abubuwa gabaki da suna hannun Allah tabaraka wa ta'ala wallahu ya fa'alu bihi ma yuri Allah na aikata masa abin da yake so wannan irada wali mitli hadhihi lafta al'amikar kun san wannan ko wani dan samu da ko wani dan isharar irin wannan jan hankali mai zurfi sai an tsaya an yi tunaninsa yan bage an tatawajjaha qulubu du'atu ila Allah fi kulli ya kamata zukatan masu kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala su fiskanci wannan a kowanne zamani ba fa kai ne za ka yi musulunci ba sai wanda Allah ya kaddarwa. فهذا هو هو حزام النجاة في خضم الرقائب التي تبدو بريئة في أول الأمر ثم يخوض فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم هذه فهذا ولن هو حزام النجاة شيني ثمن النصرة في خضم الرقبات لكن فرمو allati tabadu bari'a wanda take bayyana ko tatta fi awwalil amri thumma yakhudu fiha shaytan farko wannan shine yadda ake tafiya in shaytan ya shigo fiha fiha shaytan ba da zalika wa ya omo har ya shigo ainihin ya yi ya kare ku na sai gobe kenan Assalamu ashala a gaɓaɓuwa shilwi ya harzuka zafurarwa tunzuri tashin hankali rashin kwanci hankali kai ta taraddudi kai ta taraddudi ya zama mai kuma motsa kuki guda biyar eh. ga su littattafan ma ai ba su da ma iyaka ga ainihin bidaya na ibn kathir ga tisasul anbiya'i ko kuma in dan takaice baka ka dauko littafi na na tarihul qadim na dare ka baka hadda kari wannan na farkon wanda ke ula mutawassit amma na ga kila na daɗin ne amma har yanzu ba dai na gashi suke yi ya wula ina ya kawo maka so a takaice to daga wa'annan tun da suna su tatacce ne babu soki burutsu a ciki in ka samu wannan za ka ga tarihinsu har da su da irin kabilarsu da irin abu hatta za a kawo maka barabashin wani abu na da'awansu ma wanda suka bari a yau har da hotuna hotuna haka mai kama da hotunan asalin gidajen gabashinsu da da sulkadi Ya kama misalin da'awa hasa a nan kasanmu. dole mutum nuna baron shi da abin hana mutane daga zarar mutum ya san bai ci da kai bai shayar da kai bai ba ka wurin kwana ba to shi kenan zai karrama ka yau mutum ko a mashin ko zai za ka je <laughs> Allah ya wata wasifa ko wa'azi za ka je aka gayyace ka muhazara wani ɗan koma shi ke bari in kai ka to in je kai ka wani muhazara shi bai fatarar ka saboda tun sa kawai ya kai kama shi haka shaidan zai kala masa wannan ya faɗi ko bai sani ba za ka iske ba ruwan shi da karatun da ake malam ne ike muku karatu ne na kawo shi in ya kuskura ku wanda ya shirya wa'azin inda kudinsa na ya shirya ya ɗebo kuɗi ya shirya wa'azin nan to za ka ga ya koma gefe ya abokan abokansa ina ba su labari insha Allah fa an dinga wa'azin nan wa'azin kenan za a ƙara wani ma sati sati aini kudina na haka ne me amfanin kudina an ban yi haka ba za ka ni musiba ta same shi akan haka duk da na koma can shi ne kamata a ba wannan abin nan din amma mutum ya ɗauki kama shi in dai mutum ya zan kana kwana a gidan shi kana cin abincin shi riga shi a ina iya akwai wanda zai baka abinci tabbas yana son karrama ka ne amma za ka gano abincin karramawa da abincin amallake ka za ka gano an baka gidan karramawa da gidan amallake ka to in ba fa'a ba za a yi wani zai iya baka gida ya karrama ka amma sai ka ga ‘ya'yansa suna maka kallon biyu ahu to dole a yi hattara har mutum na son karatunsa ya samu karbuwa ya samu kaza shi kenan mutanen nan da kake musu karatu su san ba su tare ma komai ba kai ne ma kake shirin in matsala ta same su ka taimake su muddin kai haka to ku dole komai kankantarka ba za su ga ainihin kankancinka ba da su din nan sun san ba kayan su kake ci ba don wannan abun kai la'akari da shi haka za ka je ka gan shi in dai mutum aka ce maka eh, shi ne mai masaukinka hmm, ka shiga uku shi din nan shi ne dalilin kai ka. don haka mutum da'i abun da ya fi kyau dai mutum ya san uslubin da zai bi ya san makala makalan da zai bi aje a dawo aje a dawo ta sa mai san yadda zai samo wa kansa abin da zai ci abin da zai sa ba tare da ya koma karkashin wani ba don ba haka ba to ko zai yi ta in ba fa ba yana ginawa suna rusawa yana ginawa suna rusawa yana ginawa suna rusawa sai dai irin wani ba zai shigo ba gaba daya mutum shigo shige shi gaba daya to sai ka ga ina nema kuma ya kafa ma duka amma dai wannan shine usulubi in ka ce maka wata yi ma kaza to haka zai dinga kallon ka biyan ka yi biyan ka to in ko biyan ka yi to haka nan za ka gani ai ba komai mu muna jin daɗi mu muna jin kaza hmm. suna nan suna suna suna sabon da suke lissafi akan mutum Allahu a'lam na dawa to yanzu ta'aliki za ka yi komai taho mhm. illa na ta khairi amin to menene kake nufi na ji duka mm. Mm. ya natsa kansa babban malami ne ya natsa kansa amma irin kai karantarwarka da irin karantarwa ta littafi muke karantawa idan yanzu kuskure ya samu littafin yi. sau daga nan da kai da mai littafi ni ba ni ne ba in kuskuren fassarawa na yi to shi kenan na karbi kuskure na ni ne kuskure a fassarawa na karba amma fa ba zan karba lami lafiya ba sai na ga inda ka fassara da haka ba amma ka zo ka fara istin istinbadi da kakulo kaza da zartar da kaza ka ɗauki tafsiri ka ci gaba da kaza to dole sai kana da nasihu da mansuhu kana da wane ne kana da wane ne kana da wane ne dole kuma wannan ɗan nahau da zaka iya sani da balaga da zaka iya sani yadda zaka fitar da akam wannan ya zama dole na fata ka gane amma ka ɗauko adari ka karanta wa mutane abin da ke cikin adari kake nuna musu amma ka rubuto musu shi to kaga wannan ka zo sabon abu dole sai wuyan ka ya rika amma risala ka ɗauko mutanen nan muna zo mu koyi addini ba masu karantarwa sai ka ɗauko risala sai ka zo ka karanta ai kaga ba maganar na suka da masu kwa gare ka muƙallabi ne kai ka ɗauko hashiyatul adari ka karanta mutane Muƙalladi ne ara malikiya ne wanda aka tattara kaza ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi an tattara karatun an iyakanta da shi wannan kai ba malami ne wanda zai iya halatta ba ko ya haramta ba tafsiri shi na sai ka ɗauko akwarar da kaza kaza kaza nan Abubakar gumi ita kaza kaza kaza ita ma'anan kaya kaza kaza ya ɗauko hadisi ya ƙara kaza kaza ya ɗauko sai ka karanta. in aka samu kuskure ko aka samu kana ce ba ni ne ba bakar ya faɗi in kuwa ni ne kuskure wurin fassara to na yadda na yi kuskure amma ba ba ne ba na fata ka gane amma ka kallo aya ka ɗauko doron ƙur'ani ka fara tafsiri ko ka ɗauko hadisi ai usaimin ya sha faɗi yanzu ka ɗauko sahihul bukhari ka ce za ka yi istinbadin hukunce hukunce ka ɗora mutane a kansa ba tare da kafan nasiku da mansuku ba kafan wanda ya kaza kafan wanda ya kaza ba halaka mutane za ka yi wannan gaskiya ya faɗi na fata ka gane don ka ɗauki adari ka karanta ka ba malami in an ce aka ranka lawa ka ce hmm, hmm, hmm. kai ba malami ne ba muƙalladi ne muktasar in ka ɗauko muktasar ka kan da muktasar muƙalladi ne kai amma ba mu ba wanda za a ce sai ya san wannan aya ba sabon dokoki ne ga ba kana kallon abun da mutane suke aikatawa kaza kuskure ne ga gaskiyar abun anan ina ba ta ka gane tun da muka fara karata muka je kashe mun ce nan malam ya yi kuskure mun ce nan malam bai daidai ba mun ce wannan da ba haka ne ba karantawa muka yi abin da ke cikin littafi ina ba ta ka gane don haka nan ba za a ce mana ina na ko ina masu ko yanzu ka ɗauki alƙalami ka ce za ka rubuta littafi dole sai ka san na ko da masu ko to ko a zamanin Ali bin Abi Talib ka san ba wa'annan littafai dole malaman ne suke tashi sannan akwai masu wa'azi wa'anda da su zauna su dinga kawo kissoshi su tara a zauna yanzu kusan za ka iske mu zan kwa da littafi mana ya ka koma gida kai nazarin littafin ka za ka ɗauki littafin nan ka je gaban wani malami ka je ka karanta shi ina matsala amma da zama aka yi aka ce to jama'a ga inda gaskiya take ga inda kaza ike mu yi magana kaza mu yi magana kaza mu ɗauko kaza a nuna ko kaza ga wannan ne. duk abin da muka faɗi za a tambaye mu ina hujja ina ga sha littafi wannan shi ne. sannan in ka je kana ka kai ba malami ne ba balle za ka ce ka tsara hukunci kaza ba ka zo ka ce a gani na kaza haram ne a gani na kaza mai kyau ne kai malam ne kenan amma malikiya sun ce kaza malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza a menene kake karantarwa ina karantar da tauhidi ne wani tauhidin na suwaye na ahalus sunna wal jama'a shi ke sai mu tsaya mu ji ka in ya saba ahalus sunna wal jama'a mu ce ka saba musa wannan ra'ayin mutazilanci ka kawo duk da kan ba malamai ne ba ra'ayin murji'a ka kawo ana wannan ra'ayin khawarij ne wannan ra'ayin suwa ne ne wannan ra'ayin suwa ne ne ne shikenan amma ka ce mana ahlus sunna zaka karta. to shikenan mun san ahalus sunna muna nan muna bi abinda ka faɗi ba mu abin nan ba da mu san ahlu sunna sun faɗi za mu yi ruju'i mu koma mu duba mu gani muna ga haka suka faɗi shi ke samu ana wata na fata ka gane kada shi ɗaya amfani da wannan mutane su ce to tun da ba son kaza ba ba za mu daina koyarwa za mu daina koyarwa ba za mu koyar da alwala ba ba za mu koyar da tsarki ba ba za mu koyar yadda kaza ke ba ba za mu koyar da a haɗa kai ba ba za mu koyar da kaza ba wannan bai da bukatar nasu da masu hu kana so ne wancan ana maganan wanda ike so ya zama malami na duniya gaba daya wannan ka sai ka je ka zama wannan kai kai ne gashi <laughs> eh zaka to ka koma magana ka koma magana wannan kenan mhm. akwai bi a hisa ake son mai wa'azi ya zama yana da ilimin nafsi in ka lura ko da misalin yau mu yi abin aikace akwai daga yankunan nan namu wani wurin kana zuwa da wazi za su ce zaka to malam shi ba mu da masauki suka ce ba kobe dama na kama ɗaki a can akwai hotel da muka sauka za mu zo ne mai karatun kawai mu tafi kaga wannan ba su kawo maka abinci ba akwai mutanen da idan baka ci abincinsu ba ba yadda tsakanin ku wannan buku ne ba sai dai kawo shi ba to kaga kafin ka je ka shiga kabila ya kamata ka san kabilar da irin ɗabi'a ƙabilar kamar abinda muke ta magana ne a madarasa idan ka san wannan ƙabilar ɗabi'a ta sai an ci abincinsu to ka kaje kana ya ci akwai kuma in ka dole ne kai mai wa'azi fa kafa kowa kwakwalwa akwai wa'anda suke zama a gari su shirya kawai shiryan su bude su suke maka mutunci su kirawo ka ka zo ka zo na kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi ya ratsa jama'a su ce mato malam ni ne mai masaukinka wajen inda ka je masaukin din sun shirya maka abinci har hoton ka sun ɗauka wurin ɗauka abinci abincin da ka fara ce sai na lura da shi nama ka fara ɗauka ganye ka fara ɗauka menene ka fara ɗauka su ɗauki hoton ka tsaf har in kana da gwangwanin mota su dinga maka wace malam malam mutumin da har yanzu irin wannan mota za ka dinga hawa to ya zan yi akwai mai saukin kaza akwai mai saukin kaza a ƙarshe sai ce to ka ba da wannan ka cika a hankali ba komai ka ji yan kuɗi kaɗan daga nan ya koma ji daɗin idin da ce ya baka ba shi ai karatun duk da kake zuwa aljihun shi kake ba ka haɗa yan ƙauye ba ka haɗa yan bini ba ɗazu muka baro shi ba akwai wajen mutum nawa inda wajen ɓangare shidda da inda za ka dinga lura wa'annan ga halinsu wa'annan ga halinsu wa'annan ga halinsu wa'annan ga ɗabi'o'insu shida da aka faɗi za su kai shida biyu ko shida sama da haka mutanen da ka fuskanci masu rowa abinci ne ma za ka ce in an yi wazin an gama ce jama'a ko za ku sha gari ga gari na taho da shi kun san mu 'ya'yan talakawa mun saba da shan gari sai ga sun zaɓe da je eh kuma jika mana eh a jika mana kuma dai muna dan shi na kan ji na kan shi awan dan tsani tsami shekarai so ka sha mai dan tsani tsami shikenan sai ka jika garin nan sai ku sha daga nan ka dauki jaka ka kayo gida ka gama musu dawa su kawai suna suna a dan ba su dan wani abu haka ta sun zo abin da suke duba a ainihin abin wasu kuma suna nan su kan su suna son ne in ka zama bakon su su karrama ka akwai lokacin da muka je ɗan kusa da gangare kusa da bakin ruwa muka je watsi, hatta kafiran kahira kahiran fa ba musulman ba shi wannan musulmin kahiran ciki wai kowanne ya koma gida an yi baki daga arewa don haka nan sai sun zo sun gaishe shi ya dafa abinci shi ba musulmi ne ba ya dafa abinci ya sa menene ya jera kujeru an yi baki dole za su zo su gaishe ni ya ce ku zo mu je mu gaida wani babana ne yana ce ya shirya kaza amma ba musulmi da ke. to kai mai haɗa ka da wanda ba musulmi ba ita ai in ku je ba ku rikici muka ce to shi kenan in ka ga mutumin nan yayin da muka je malam ya miƙe tsaye ga hadda nama da sauransu ina ganin nama nan kada dai nama fo'ofo ne ke to to to ya za a ka ce nama fo'ofo to amma ka ce tashi yau na iko iko sai Allah aka zo aka aje ya zo ya ce sannan ku da zuwa ya gaisa da mu ya gaisa da mu ya gaisa ya rasa ma inda zai shiga an karrama shi an yi baki an ɗauko an kawo masa su kai ya kawo wannan ya ebo malaka suna ji mahagga kuɗi ana tarawa an kawo goro an kawo gyaɗa an kawo menene an zuba kofi kofi haka an zuba wani a gaba na ce ikon Allah aka ce to fa duk ku kwashe na ce a to ya za a yi haka mu dai a ka'ida ba mu karɓar kuɗin kowa yara ma mun hana masu karɓar kuɗi ya za a yi jin karɓar kuɗi aka ce to ai su ka'ida su haka can ya fi kira ta zo ne sai na ce to shi kenan mu wa muna da ka'ida da aka tara ni ma na ce wa mutanenmu kai kawo kaza kai kawo kaza ni ma da abin da ke sai na haɗa sai na zuba a ciki yanzu kuɗi na karɓa na karɓa na zuba su a masallacin wurin ƙa'idan mu mu haka muke suna da ƙa'ida ma muna da ƙa'ida to shi kenan ba dai kuɗi ne ba mun karɓa mu ma mun zuba namu don haka nan a zuba su a wancan masallacin don ba a rasa ayyukan da za a yi za a buƙaci makara za a buƙaci shara za a buƙaci kaza sai aka tarkata sai aka mika musu kaga dai ba su ce sun ce din uwa ja haka mu mun zuba na, sannan kuma mun baro musu kuɗin a garin to dole kai ma ka zama mai kwakwalwan kanka abu na damewa kana zuwa to yanzu fa kila babu shi a littafi yaya za a yi ya zan kai dinnan ba kai ka amfana da su ba kullum kai kokari kada zan kai kake amfana kuma ba tare da kuma ka zubar da mutuncin musu kare tsiya tsiya da su ba to kadalla kun isa ma ku ba mu kuɗi ina ba haka da yake ba za ka san yadda za ka yi musu da makarimul akhlaqi da wasa da dariya da menene sai ka zo kai wannan in ɗan kunun aka kawo kasancin san akwai wannan kunun shi kenan kai ma sai ka samu wani abu in ka tashi zuwa ka saya mai dan yawa ta inda ya fi kunun su in an gama ka sha kunun ka gama sai ka ce to ga wannan mu a wurin mu wannan ba komai bai da wahala ma kaza kaza shi kenan sai ka ba su kan ga shi kenan kun yi buki a juna ba su ce idan kai ba ka na nasu ba su ba su ci naka ba amma kada ka yi hujjan cewar suna son su za ka kullum su ga su ke amfanar da kai kafan yadda za a yi ka yi maka amfanar da su duk usulubin da za a ka za haka in ma yau sun amfanar da kai karasa yadda za ka karama ba dole sai karama a yau ba sai ka manta ai gaba ba akwai gaba ba ko wani ya mutu ai wani na nan al'umman akewa ba abun ba to haka za ka bi shi haka amma kakka ya ka je wajen wazi a tara ma kuɗi ko a tara ma kaza ko su zo su rikice su rasa abin da za a tafo maka ka zo daga birni yanzu ya za a yi kai kan haishe dai shinkafa a bi kaza da gudu a kama a yanka a yi wane ne duk su gama yanka kaza su da sauran su ce dai ka daɗe baka ci abin nan ba an kawo kaje kaza gefe ka nemi wani abu wanda aka sa wanda kowa ke ci ka ci sai ciki na ma ba kyau yi mana in ka saba da wannan baya zai zame maka ka samu abun nan kawai ka ɗauka in ma kai za ka ci ka fawa yaran su duk su yaran da suka zo su gani ce duk ku zo mu ci abinci shi nan ka kewaye kamar ci kake kana kaza kaza ce kai ba kama iya cin nama ba kai ba kama iya kaza ba mutum idan wa yaudararsa sai ka ga an waye gari ka sulle ka bashi can wannan baharu ne la fahila lahu ba a karanta irin wannan dabaru a littafi sai dai yau da gobe ka koyo su amma dai ka sa a ranka kai za ka amfane su ba su za su amfane ka ba ka sa a ranka haka duk inda ka je kai za ka bada amfani Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا